Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim ayawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 25 ga watan Afrilu na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kotu a birnin tarayya Abuja ta ba da belin madogon masu fafutukar kafa jamhuriyar Biafra wato Mr. da Kano amma bisa wasu sharaɗa. Murya Amurka ta ji daga bakin wani ɗan majalisar dokokin jihar Imo. Bayan haka za ku ji ƙarin bayani akan batun daga fannin masana harkokin shari'a. Muna kuma ɗauke da rahoto akan ƙoƙarin da hukumomi ke yi na magance cutar masassarar cizon sauro. Kasancewar yau ce ranar yin faɗakarwa akan illar cizon sauro. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya jama'a za su taimakawa ƙoƙarin da gwamnati da hukumomi ke yi don ganin an magance wannan cutar. Sai a kira biyu sifili biyu, biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sa alamar tarawa da ɗaya a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. Wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Congo ya sake nana ta kira ga ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da su amince a haye teburin sulhu domin kawo ƙarshen mummunar faɗar da ake yi na tsawon watanni da ya ƙi ya cinyewa a yankin Kasai da ke tsakiyar ƙasar. Ba wani zaɓin da ya rage illa na a sulhu, in ji Muhammadu Diallo, jami'in samar da ayyukan jin kai na ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar ta Jamhuriyar Demokuraɗiyyar congon. Diallo da yana magana ne sa'in da yake wa taron manema labarai jawabi a Kinshasa kwana ɗaya bayan da kakakin gwamnatin ƙasar Lambert Mende ya gwada wa 'yan jarida wani mummunar hoton bidiyon kisan gillan da aka yi wasu bayan Allah. Ya bayyana cewa wannan mummunar aikin 'yan tawayen Kanwina Unsapu ne su suka aikata shi ciki ko har da kashe wasu jami'an na Majalisar Ɗinkin Duniya su biyu waɗanda suka ɓace a kasai ɗin a cikin watan Maris amma sai daga bisani aka samu gawarwakin su. mai magana da yawon sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi allah dare da wannan shawarar da gwamnatin ƙasar ta yanke na nuna wannan hoton bidiyo ga 'yan jarida ya faɗi haka ne a cikin wata sanarwar da ya bayar yana cewa ba shakka wannan ya kawo aikin binciken da ake yi kafar ungulu wasu 'yan majalisar wakilan ƙasa amurka da ke cikin kwamitin duba ayyukan bangaren zartarwa da ke wakiltar manya-manyan jam'iyyun nan guda biyu sun ce tsohon mai baiwa shugaba donald trump shawara akan harkokin tsaro tana yiwuwa ya karya dokar kasa na kin bayyana abin da aka biya shi a shekarar 2015 na jawabin da ya gabatar a birnin moscow a wajen wani taro dan majalisa elijah cummins daya daga cikin jigo na jam'iyyar democrat ya shaidawa manema labarai a fadin majalisar kasa cewa wannan ba karamin matsala ba ce waɗannan kalami na kumin suna zuwa ne daidai lokacin da shi da takwaransa na jam'iyyar republican jason chavez suka sake nazari suke sake nazarin takardar da michael flynn din ya aike da ita a shekarar 2016 na nema a tantance shi chavez ya ce bai ga wata hujjar cewa lallai general flynn ya bi dokar kasa ba duka 'yan majalisar suna magana ne sa'ilin da suke magana da manema labarai bayan da fadar white house ta ki amincewa da bukatarsu na su na ba su bayanan tsaro game da tantance filin ɗin da kuma kuɗin da wata ƙungiya ta biya shi wadda aka alakanta ta da gwamnatin ƙasar rasha da kuma gwamnatin turkiyya an dai tilasta filin barin fadar white house ne bayan da ya kantara wa mataimakin shugaban ƙasa mike karya game da tattaunawarsa da jakadar rasha da ke nan amurka wato masa masasage lokacin da ake cikin hada-hadar mika mulki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc ƙasar koriya ta arewa ta yi bikin cika shekaru 85 na samar da rundunar sojan ƙasar bikin wanda take yi yau yana cike da wasan wuta a gabashin tashin jirgin ruwan da ke birnin wasan in ji ma'aikatan tsaron koriya ta kudu masu kula da al'amuran da kan je su komo sun sa ran cewa kasar mai wandaka da makamin nukiliya ta yi bikin wato tare da gwajin makaminta na nukiliya zagaye na shidda ko kuma gwajin makami mai linzami amma ba ɗayan biyun da ta yi wannan bikin yana zuwa ne daidai da ranar da jirgin yakin ƙasa amurka ya isa koriya ta kudu wato jirgin nan mai suna uss michigan yayin da jami'an sojan ruwan kasashen biyu suka haɗu da na ƙasar japan domin gudanar da atisaye a cikin ruwan da ke kudancin koriyoyin biyu atisayen na jami'an sojojin ruwan wanda zai kai har zuwa gobe laraba rana guda da shugaba donald trump ya gayyaci daukacin sanatoci su 100 a fadar white house domin tattaunawa a kan batun koriya ta arewa cikin waɗanda za su wasanto cin bayani ko sun hada da sakataren tsaro jim martins sakataren harkokin waje rex tillerson da daraktan tattara bayanan sirri dan costa sai kuma babban hafsan sojojin amurka janar joe danford Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata kotu a birnin tarayya Abuja ta ba Mr. Inam da Kanu madugun masu neman ɓallewa daga Najeriya su kafa jamhuriyar Biafra Beli, mutumin da ake tuhuma da laifin cin amanar ƙasa. sai dai kotun ƙarƙashin jagorancin mai shari'a binta murtala inyaku ta ce tilas mr kanu ya gabatar da mutane uku da za su tsaya masa cikinsu kuwa har da malami ba yahude lamarin da ake kallo a matsayin wani sabon salo ko kuma al'amari a tsarin sharaɗan bada beli a najeriya abokin aiki na salihu garba ya zanta da honorable chinedu ofo na majalisar dokokin jihar imo ga abin da ya ce I believe the uh, bail condition or the bail itself was a combination of a united effort by southeastern governors ba da belin sakamakon matsin lamba da gwamnonin jihohin kudu maso gabashin kasar suka yawa wa gwamnatin tarayya da fannin shari'a ne saboda a samu maslaha matasan ego suna goyon bayansa matuƙa domin sun ɗauka shi namdi shi ne jaruminsu wanda yake fafutuka domin su saboda haka domin a samu sakat yasa gwamnonin da wasu ma masu faɗa ji suka nemi a bashi beli bayan wannan bayanin da ya yi na tambaye shi honorable chinedu dalili cewa ya kawo bayahude ɗaya cikin mutane uku da za su tsaya masa sai kuma ya ce Tun farko, Kanu ya ce shi ba Kirista ba ne, shi kuma ba uh, Musulmi ba ne, shi uh, addinin Yahudanci yake bi. Kuma a tuna, mutanen igbo sun ɗauka cewa su daga isra'ila suke wato su ne yahudawan afirka idan kuma kanu ya ce shi addinin yahudanci yake bi ya kamata ya kawo wani bayahude ya tsaya masa. Dangane da batun ba da belin na Mr. Inam da Kanu wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da barista Gambo Abdulsalam malami a makarantar horar da lauyoyi da ke Bagauda a Kano ga abin da shi kuma ya ce. Ni a fahimta ta kuma da sani na a game da shari'a beli magana ce ta dama kotu. Beli tamkar yarjejeniya ne tsakanin wanda za a ba da beli da kotu. idan ta gamsu da roƙon da ya mata kuma tana ganin cewar in ta sake shi beli ba zai gudu ba zai zo gabanta domin ya ansa tuhumar da ake masa za ta iya da shi beli sannan kuma a iya sani na da shari'a babu wata doka a najeriya wadda ta aje wa kotu cewar lalle ga a sharaɗin da za ta saki mutum beli a kan shi dama ta ce zaɓinta ne za ta iya saka dukkan wani sharaɗi da take ganin cewar zai sa wannan mutumin ba zai gudu ba zai dawo gaban kotu illa da mai kawai abinda doka take cewa shine in har kotu ta yadda za ta bada mutum beli to kada ta saka wani sharaɗi wanda kuma shi wanda aka bada belin nashi ba zai iya cikawa ba wato kada ta saka sharaɗi mai tsaurin gaske wanda zai sa shi wannan mutumin ya kasa cika wannan sharaɗin wannan shine ainihin kamar guideline da zan ce wanda kawai aka bawa kotuna hmm. amma kowane sharaɗi kotu za ta iya sawa amma kada sharaɗin ya zama mai tsauri ta yadda shi wanda aka ba da belin shi ba zai iya cika ba muka kaddara cewa babu bai hudi a najeriya dokokin najeriya sun ba da kotu dama cewa za ta iya sanya mutumin da ba dan najeriya ba ne ɗan ƙasar waje ne ya zama a matsayin sharaɗin beli kafin a bada beli ma dan najeriya a kotu eh ban sani ba ko gaskiya ne a najeriya babu Yahuda domin nakan ji wata al'umma ta kan kiran kanta cewar ita tana da jinsin yahudanci a gaida mahmud ibrahim kwari Har yanzu dai game da ranar yin faɗakarwa akan illar cutar zazzabin cizon sauro wato yau kenan. Wakilin sashen Hausa baban gida Jibrin ya aiko mana da rahoto akan matakan da gwamnatoci ke ɗauka a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya kenan wajen magance wannan cutar. Masu iya magana na mishi kirari da cewa lange-lange mai ramar keta, ramar mai haukata ƙato ko kuma mugu mai sa mutum ya mari jikinsa duk waɗannan kirari ne da ake wa sauro. najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen na duniya da al'ummar ta ke rasuwa sakamakon wannan cuta ta zazzabin cizon sauro kuma domin samun nasarar shirin kauda wannan zazzabi na cizon sauro ne ya sa ma'aikatar lafiya a najeriya tare da haɗin gwiwan wasu ƙungiyoyi na duniya suka ɗauki matakan rage farashin magungunan rigakafin cutar ta zazzabin cizon sauro to koya wannan shirin na tallafin magungunan zai tasiri ga al'ummar ƙasa tambayar kenan da ne wa famasi salo ibrahim wani likitan haɗa magunguna a najeriya eto eh zai yiwu ya danganta ga tsarin da aka bi dole ne a zanna da masu ruwa da tsaki a harkar magunguna daga masu shigo da magunguna zuwa masu rarraba magunguna zuwa masu sai da magunguna dole ne a zanna a tattauna da su a ga ta yaya za a bi a sako da farashin yadda har mutanen karkara ma za su samu su karu da wannan manufa da ake so a kawo da shigo da ita to sai dai kuma duk da wannan yin kokari da gwamnati ke kokarin yi akwai wasu 'yan najeriya da ke ganin wannan ba shi ne matsalar da ya kamata gwamnati ta mai da hankali a kai ba kamar da malam dalla da aboki iya shaida mini To Alhaji malaria a Afirka ciwo ne? Shi jab mutum ne wanda yake shi ya riga ya saba da jin daɗi ya ci karas ya ci ganye ya wanda zai shakari to miyan kuka eh, ya koma ya kwanta a gadon kara kuma ya kwana a daji gindin gulbi ɗiban ruwa a gaya mai wani ciwon malaria ga yarba na yawo da magani za a ce ma maganin malaria ne kuma wallahi in ka sha ka warke naira ashirin ne kofi da yake an ce rigakafi ya fi magani kowane mataki al'umma ya kamata su ɗauka na rigakafin kamuwa da wannan cuta ta malaria har ila yau ga likita salihu ibrahim rigakafin dai zazzabin ciwon sauro kullum ana faɗi a daina barin gwata daina a gyaggyara ruwa ya daina kwanciya sannan ciyawa da take fitowa gefen gidaje su ma a ciccire su masu iya magana dai kan ce idan kunne ya ji jiki ya tsira. Babin ya cifirin murai Amurka daga Lagos. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki. Badalla a gaida baban gida Jibril. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya jama'a za su taimaka wa ƙoƙarin da gwamnati da hukumomi ke yi dangane an magance cutar cizon sauro ko kuma masassarar cizon sauro sai a kira a bayyana ra'ayi. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. mun samu kira na farko daga Nasarawa. To assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Me magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare bari kuma sakatare na kungiyar mai nasara. To Malam Bashir muna jan ka. A gaskiya wannan rana dai na tunawa da zazzabin cizon sauro a gaskiya wannan rana da aka wari yana da muhimmanci sosai mm. sannan kuma yana da kyau a duma mu ringa kiyaye kamar da malamai Eh, kiyaye lafiya suke bayani a kan cewa wuri a daina barci yana da fi da kwatanni da zai sauran su ke yana da kyau a kiyaye hmm. sannan kama da ana raba maganin sauro ana raba maganin sauro gaskiya wurin su ba sa son yin amfani da shi to ya kamata ce mu kiyaye kanmu Allah kuma ya kare kare mu na gode magana Bashir Tela ne. To amma Malam Bashir Tela kafin ka tafi akwai wasu da ake samun labarin an ba su rigar sauran sai su je su yi labule da ita ko kuma ma wasu yara su cura su yi kwallo da ita ko su je suna kamun kifi da ita. Haka gaskiya ka bai kamata ba tun da gwamnati na iya kokarin ta wajen kare lafiyar mu yana da kyau da raba maganin sauro a daure a ringa amfani da shi saboda za mu kare kanmu ne idan cuta ya kama mu kafin dai gwamnati ta kawo wani maganin na zai magance wani cutan an riga an galabaita da Allah jama'a kiyaye na goda tashi lafiya to malam bashir tela kenan daga nasarawa mu ma mun gode da ra'ayinka to masu sauraro muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana mana ra'ayi mun samu wani kira daga bauchi hello hello daga ina ake magana daga ina Hello? Hello, daga Adamawa? Hello. To muna jan ka da wa muke magana. Muna magana da Garba Aliyu. To Malam Garba muna jan ka. wannan dai gaskiya mutane suna takaci game da wannan zai ga sun baririn ruwa a gida ba a ba su gidan sauro ko su dinka labule da shi a gidan yana faruwa haka don haka mutane su kula da kiwon lafiyar kansu kafin gwamnati ta taimaka musu. Hmm. To Malam Garba kenan daga Adama mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana. Adamu Jeji daga kamfanin fate da ke jaji Kaduna Najeriya. to malam adamu jeji muna da wannan maudu'i da aka kawo eh. idan na duba wato sai in ce na yi mamaki na yi takaici hmm. saboda hukumar lafiya ta duniya WHO eh. ta fitar da wasu kasashe musamman Afirka wanda za a taimaka a ga an yaki waɗannan abubuwa amma sai ban ji an sa ƙasasa Najeriya ba hmm. kuma idan na duba Najeriya na mu likitoci a nan kamar shekaran da ya gabata an ce sauran ma da suka zo suka ci cizon mutane muka ci samun malaria dan bana wannan ciwon na malaria ma ana kira shi sak ne saboda duk in ya shiga gida har mai gidan har dan autan gidan wani ma zai iya kara duk malaria ne ana kiran ciwon sak hmm. kaga ya kamata a ce da gwamnati ta shigo da hannunta ta kara taimakawa a kai nan kenan sa'annan kuma sauran nan ma aka ce ba daga nan kasar suke ba sauran ma har gudunmuwa suka zo daga kasashen waje suka zo mana Najeriya suka taimaka wajen kan mana ci mana mutane suna hmm. cizon mutane da rashin lafiyar nan sa'annan kuma bangaren talakawa da ake ba mu waɗannan rigar sauran maganin gidan sauran nan kwarai da gaske idan ka duba duk abubuwan nan da kika faɗi wallahi yana faruwa za ga wasu sun je sun mai da shi kwallon kafa wasu sun sa labule wasu sun koma suna kamun kifi duk da wannan To Malam Adamu kenan daga Kaduna har yanzu dai a jihar ta Kaduna amma a Zariya man samu wani kira. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Zariya. Na magana da Nuhu mahazu ne daga zariya To Malam Nuhu muna jan ka. Hello? Hello muna jan ka Malam Nuhu Ma'azu. Malam Nuhu Ma'azu kana tare da mu muna jan ka. Hello, Malam Nuhu Ma'azu daga Zaria, ban san ko kana tare da mu ba. To ga dukkan alama dai layin Malam Nuhu Ma'azu daga Zaria ya goce. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya jama'a al'umma baki ɗaya za su taimakawa ƙoƙarin da gwamnati da hukumomi ke yi dangane an magance wannan cutai ta masassarai cizon sauro wadda ake fama da ita a duk shekara ana samun hasarar rayuka rayuka da dama suna mutuwa sanadiyar wannan cutar yanzu bari mu leƙa jamhuriyar niger salamu alaikum da wa muke magana daga jamhuriyar niger To ga dukkan alama layin malami ko malama daga jamhuriyar Nijar ya goce. Daga nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 4 da minti 49 har yanzu muna da sauran lokaci muna so ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin ta yaya jama'a za su taimakawa wa kokarin da gwamnati ke yi da ma sauran hukumomin kiwon lafiya don ganin an magance cutar cizon sauro wadda ta addabi jama'a kuma sai gashi duk da wannan ƙoƙarin da ake yi wasu kuma ba sa bin ƙa'idojin da aka bi akan samu labarin cewa wasu an ba su waɗannan rigunan gidan sauran sai su muzanta su ba sa adana su ko su yi labule da su ko su je suna kamun kifi da su ko suna yin wasu abubuwa to idan aka yi haka kai ma baka taimaka ma kanka ba kuma baka taimaka ma kokarin da gwamnati ke yi ba mun samu wani kira daga lafiya hello hello da wa muke magana daga lafiya ina da magana da dogo solomon malafa garkida to mazaunin nasarawa state dogo solomon garkida muna jan ka mm, ya kamata duk a gwamnati ne za ta kafa doka mm. duk masu masu ɗaukar labule suna wasa da shi a kafa doka a kama su wayan za ga suna kaman kifi ya kamata a kafa doka a kama su wanda suka aje ma a gida ba su amfani da shi ya kamata a kama su to amma mallam dogon salaman ta ya za a yi a kama su to in an gani ba za a kama su ba mm. duk wanda aka gani aka ajiye wani za ki ga a kan itace an rataye shi kawai a kofan gida rigar sauran eh wani kuma za ki ga an sa an kewaye gona da shi To Mallam Dogo Solomon ko Mr. Dogo Solomon daga garkiɗa mun gode yanzu kuma bari mu je Katsina. Hello. Hello da wa muke magana daga Katsina. Ibrahim mai ilabin magamar Jibiya, Katsina, Najeriya. To Mallam Ibrahim muna jan ka. ni gaskiya abin da nake gani ran ke daɗe wannan yana faruwa daga laifin gwamnati ne. Duk mm. abin da ta riga ta bada to ta bi kadin shi har gidaje kasan san cewa komai ya riga ya shiga hannun talaka. Hmm. To Malam Ibrahim mai ilabin kenan daga magamar jibiya kuma da kiranka muka zo ƙarshen wannan shirin na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 4 da minti 52 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da janguriyar Nijar, inda 'yan wasan hukumar halben kibau suka dawo daga wasanni na yankin yammacin nahiyar Afirka da ya wakana a Abidjan a kasar Ivory Coast. Kuma 'yan Nijar ɗin sun dawo da lambobin tugulla har guda shidda. Idan muka leka ko a jihar Difa ana ci ana ci gaba da wasannin haɗin kan 'yan ƙasa na kokowar gargajiya, inda matasa na wannan jihar ke gogawa wa junan su domin nuna ma al'ummar duniya cewa zaman lafiya da kwanciyar hankali sun wanzu a jihar ta Difa. Daga janguriyar Nijar sai mu tsallaka zuwa nahiyar Turai inda a yau din nan ake wasanni kala-kala a kasashen Turai. Na farko dai mu soma da kofin ƙasar Faransa inda kulob din Anje ke gogawa da kulob din Gengan a wasannin kusa da na ƙarshe sai kuma kulob din Chelsea na ƙasar Ingila a wasannin rukuni na ɗaya na ƙwallon ƙafa na Tamola na ƙasar Birtaniya ke bugawa da Southampton sai a kasar Spain duka a wasannin rukuni na daya na La Liga. Gijon ke buga da Espanyol de Barcelona sai Grenade ke buga da Malaga yayin da Atletico de Madrid ke gwabza da Villarreal. A kasar Jamus kuwa ana can ana wasannin kofin wannan kasar inda Borussia Mönchengladbach ke gogawa da Eintracht Frankfurt. A cikin wani jawabi mai sosaran gaske mai horar da kungiyar kwallon kafa ta FC Barcelona Luis Enrique ya yi bayanin cewa ya yi amfani da kasancewa a kusan dan wasa mafi inganci a bangaren darza ta mola a duniya tsawon shekaru uku har ma yana cewa allah ya kai ni matsayin horar da dan wasa da ya fi kowane dan wasa zamani a dukkan tarihin wasannin kwallon kafa haka zalika ya bayanin cewa yana fatan lionel messi zai kammala buga ta molarsa a duniya a kungiyar kwallon kafa ta fc barcelona haruna mamman bako na birnin kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar 25 ga watan Afrilu ce ranar da aka ware domin nazarin illar zazzabin cizon sauro a duniya. Rana ce kuma ta tattaunawa da irin kokarin da duniya ke yi na shawo kan zazzabin cizon sauro da kuma kawar da wannan mummunar cuta kwata-kwata daga doron kasa. Taken bikin na wannan shekarar shine kawar da zazzabin cizon sauro baki ɗayanta. A shekarar 2015, mutane miliyan 212 ne suka kamu da zazzabin cizon sauro ko mutane 429 ne suka mutu. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ba da rahoton cewa kashi 90 cikin 100 na masu kamuwa da wannan cutar daga nahiyar Afirka ne, kamar yadda kashi 92 na mace-mace da ake samu da ke da nasaba da zazzabin cizon sauro a nahiyar Afirka ne. abin farin cikin shine ana iya rigakafi daga kamuwa da zazzabin cizon sauro da kuma magance ta kuma akwai kwakwarar hujjar yin imanin kawar da cutar daga doron kasa kwata-kwata haka kuma a shekarar 2000 zuwa 2015 lokacin da kasashen duniya suka sake zage damtse domin kokarin yaƙi da cutar an samu raguwar kashi 29 cikin ɗari na kamuwa da cutar a duk faɗin duniya amma duk da haka a cikin kowaɗanne mintuna biyu yaro ɗaya yana mutuwa sakamakon kamuwa da zazzabin cizon sauro wannan shine dalilin da yasa muke ci gaba da mayar da hankali a kan rigakafinta a cikin jerin makaman da muke da su wajen yaƙi da cutar sun haɗa da gidan sauro da aka fesawa magani na kashe ƙwari da kuma maganin kashe ƙwari da ake iya fesawa a cikin ɗaki da ke kashe sauro idan aka haɗawa da waɗannan kayayyakin kariya da kuma dabaran kare kai daga kamuwa da cutar a lokacin da mace ke da juna biyu za a samu raguwar tsadar magani da kuma ingantacciyar hanyar magance cutar zazzabin cizon sauro nesa ba kusa ba za a kuma ci gaba da samun raguwar mace-mace sakamakon cutar da kuma kamuwa da ita. Duk da haka akwai sauran aiki domin tunkara sauran kalubalen da ake fuskanta da suka hada da samar da maganin kashe cutar da ke bijirewa kaifin maganin jinyar zazzabin cizon sauro. Hukumar lafiya ta duniya ta samar da wata dabara da ta samar da jaddawalin yaƙi da cutar da dukkan ƙasashe da suke fama da annobar cutar domin yaƙi da ita da kuma ganin an kawar da ita. Wurorin da ake so a cimma kan shekarar 2020 su ne a rage kamuwa da cutar da akalla kashi 40 cikin 100 da kuma rage kashi 40 a cikin 100 na mace-mace a sakamakon cutar da kuma kawar da cutar akalla kasashe goma da kuma samar da kariya a dukkan kasashe da ba su da cutar da zazzabin cizon sauro. Idan muna so mu samu nasara, wajibi ne masu ba da gudunmuwa su ƙara tallafawa da kuɗaɗe amurka ta fi kowace ƙasa ba da taimako wajen shirin nan na yaƙi da kamuwa da kuma kawar da zazzabin cizon sauro ta ba da taimako kashi hamsin cikin ɗari na dukkan taimakon da sauran ƙasashe suka bayar domin ƙaddamar da shirin har ila yau idan ana so a cimma wa'adin a shekarar 2020 wajibi ne a samu kuɗaɗe da ake buƙata a wannan rana amurka na kira ga ƙawayenta da kuma abokanta a faɗin duniya da su tallafa wajen samar da kuɗaɗe domin tunkarar da kuma kawar da wannan mummunar cuta baki ɗaya daga doron ƙasa. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. A gaida Ibrahim Jarmai yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya dage akan sai ya gina katangar da ke tsakanin Amurka da Mexico. Ya nuna hakan ne a jiya Litinin, ya ce zai dakata har sai wani lokaci cikin wannan shekarar. lokacin da majalisar dokokin kasar za ta amince da ba da kuɗin gudanar da aikin domin kar sai aikin ya kai wata ƙololuwa daga baya ya zame aikin baban giwa wani jami'in majalisar ɗinkin duniya a ƙasar congo ya sake nana ta kira ga ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da su amince a haye teburin sulhu domin kawo ƙarshen mummunar faɗin da ake yi na tsawon watanni da ya ƙici ya ƙi cinyewa a kasai da ke tsakiyar ƙasar ba wani zaɓin da ya rage illa na a yi sulhu in ji muhammad diallo jami'in samar da ayyukan jin kai majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar ta jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sanarwar ga sojojin da sanyin safen yau ne sojojin turkiyya suka kai hari ga 'yan tawayen kurda wanda ke arewacin iraki da kuma arewa maso gabashin siriya sanarwa daga sojojin ƙasar ta turkiya ya ce an kai wannan harin ne domin hana 'yan tawayen gittawa da makamai zuwa bakin iyakar ƙasar ta turkiya dama jami'an kasar turkiya sun yi gargadin cewa 'yan tawayen daga jam'iyyar ma'aikata na pkk suna amfani da wannan wuraren a matsayin matattaran bakin haure to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin a madadin ladan ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin da mr ida hamdun da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mr sidrak ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya